Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau za mu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda ba bako bane a wannan shirin wanda kuma yake da wata kungiya a birnin Ikko wanda yana ɗaya daga cikin manyan jigajigai ko kuma membobin kungiya ta nakasassu domin ganin cewa sun samu abin da ya kamata su samu daidai da kowane ɗan adam. Wanda za mu tattauna da shi a yadda ya kwashe makonni a birnin Geneva ta ƙasar Switzerland. daga nan kuma suka ɗungumo suka taho birnin new york domin yin wani taro na majalisar ɗinkin duniya duk dai akan harkar mutane masu bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu na kasa ba kasawa ba salamu alaikum Wa salam. Dawa muke magana. Allah me basharu. Kai dai ba bako ba ne a cikin shirin da kasa ba kasawa ba to amma ka gaya jama'a daga ina ka bullo. Ni dai dan bantaje daga karamar hukuman Ukari a tarara. Hmm. Amma ni ne director na wata kungiyar kafa nan Lagos na mazafi. Hmm. Kuma ni ne ke wakiltan Najeriya a ƙungiyar dokar na kasassun duniya da ita majalisar ɗinkin duniya da kirkiro. Hmm. Haka. To uh, kwanaki na yi maka waya kana wannan ƙasa ƙasar Switzerland wato can a Geneva sannan kuma muka eh, sake magana da kai muka yi ta saɓani a waya wancan makonni ko biyu ne da suka wuce tsakanin New York da ka zo nan Amurka. Shin me ya kai ka <laughs> Geneva har ka hauro kuma daga nan kayo nan Amurka me ya kawo ku me kuka yi a wuraren nan? Dokan na duniya din nan akwai wata kwamiti da ita majalisar ɗinkin duniya kafa wannan kwamitin ne zai dinga kula da yadda ƙasashe suke amfani da dokan a ƙasashensu su kula da ƙasashen ƙasashensu. Hmm. To kowane ƙasa zai dinga tura rahoton nasu yadda suke kula da nakasassu. sun tura kuma kwamitin ne za ta duba ta bincika ta ce ko lalle ne abin da suke yi kenan ko ba haka ba kuma su gaya musu inda ya kamata su yi gyare-gyare mm. Mm. samun nakasassun kasashen su su ji daɗin eh, dokan ne. Mm. To, banda wannan kuma kowane shekara duk kasashen da suka ba hannu a wannan doka na eh, majalisar ɗinkin duniya ɗin nan kowane shekara ana taron kasashen ɗin nan a New York a headquarter nasa na majalisar ɗinkin duniya to an zo taron nan ana tattauna yadda da ci gaba da dokan nan yadda da karfafa mishi kowane ƙasa su san abin da ya kamata su yi kuma a wayar da kan su san cewa abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba na kuma mutane za su fito da fefofi iri-iri Eh, kwana ukun din nan akwai ehm, ƙungiyoyi daban-daban su ma suna dan tarurruka kanana da ake kira side event eh. to wannan suna da yawa so irin kungiyo masu zaman kansu na so suke yin irin wannan tarurruka amma yanzu misali wannan da kuka zo na new york din eh, a ina kuka ba da ƙarfi ko in ce ina kai ka ba da ƙarfi me ka ba da ƙarfi a kai? Ni dai akwai babban taron ɗin wanda mm. kowane ƙasa dai zo ya gaya ma duniya a cewa <clears throat> kowane ƙasa dai kawo ɗan fefa da ya rubuta cewa ga yadda mu dai muke kula daga kasassun mu a kasashen mu gashi gashi mm. so amma mu kungiyoyin eh, masu zaman kansu din nan yadda nace ana tarurruka iri iri to wayansu taro an yi akan Eh, maganan mata wani hmm. taro kuma an yi yadda kasashe da su haɗa kai da juna hmm. su yi ƙoƙari su san cewa dokan nan ya ci gaba tsakanin ƙasa da gaba yadda ƙasashe za su taimaki junansu hmm. masu ƙarfin da mara karfin su san yadda su taimaki junansu da sauransu iri so ni na shiga side event din nan guda kusan biyar guda ɗaya ni ne menene moderator ne cikin masu jan akala to hmm. eh ni na shiga ɗaya wannan kuma akan yanda ƙungiyoyi irin wanda ƙungiyoyi da su haɗa eh, kai da kai hmm. su taimake juna na ni ne na yi wannan kuma akwai wasu eh, sadimen guda biyu da na ba da paper a kai hmm. na yanda da tabbata cewa na su dai an sa su a gaba duk abin da ake yi a kasashe hmm. duk tarurrukan da da duk program da da yi a san cewa na su suna inclusive eh, development kowane magana da da yi dai ba a hmm. son sai an gama tukun a ce ta kona su ku so eh. ana son a dinga damawa ne da su ba hmm. wai daga baya ne da a ce kusa da kwanan ba eh in ana yin abu ku zo mu zauna tare mu yi shawara tare kuma ku ba da naku guduma mm. kuma lokacin da da ci gaba da aikin a tabbata cewa na kasar su ma su ma suna cikin wanda da su gudanar da ayyuka mm. ba wai an an gama eh, zanawa ba sace ku je ku zauna gefe da mm. a'a wato dai ku daina zuwa a ala koro shi ne ai <laughs> ana son kowa a dama da kowa abinda muke kira equal partners. Masu ruwa da tsaki dukan ko da ku da kowa. Yawa haka ne. Eh to amma yanzu misali Malam Dalami daga bara zuwa bana na san duk ka je wannan tarurruka haka ne? Eh to wannan na New York din nan ba kullun ne muke tafiya ba, mhm. amma na Geneva din nan tun da mu muna cikin kungiyan na shekara hudu, mm. to muna tafiya Geneva so biyu a shekara. Mm. mun je na farko daga March zuwa watan March zuwa a april sai hmm. daga watan agusta zuwa september To amma misali yanzu akwai wani eh. bambanci ko wani dan cigaba da aka samu ko ko koma baya ne daga bara zuwa bana a magana harkar nan ta nakasassu ko kuma masu bukata ta musamman. So ya dangantaka da kasashe mm. daga wannan kasa zuwa wannan kasa akwai ci gaba a wayansu kuma wayansu kuma ba a ganin komai ma kamar sun tsaya chip ne. Eh shirin na kasa ba kasa ba yana son ya ji wace kasa da wace kasa ce ke abin kai wace kasa ce ke kuma alawa dai. To kasan akwai kasan America bata rattaba hannu a cikin abin ba domin mm. sun ce su sun riga sun ci gaba a maganan na su to irin kasashen su scandinavia din su mm. sweden eh, denmark mm. norway eh, wannan da ce ai sun yi nisa sosai mm. sun yi nisa kuma irin namu a kasashen afirka to shi nan dai muna dan bugawa amma kai ba ba wani ci hmm. gaba sosai da damu ce a zo a gani din nan to hakan bai buge muku gwiwa ku masu fafutuka ku ji sai ku ji kaman ko bai a dole ne mu ci gaba da buge buge shiga mu fita din mu san cewa ba manta da mu ba domin kasashen mu ma suna zuwa tarurrukan nan hmm. to in sun je kuma su ma suna ji suna gani abin da ke faruwa a duniya hmm. to mun sun dawo kuma mu ma mun je mun dawo da su kuma sai mu sa su a gaban cewa to gashi ba kun fa mu muka ji abin nan ga abin da aka ce ga abin da kuka gani hmm. so mu ma ana son a mana abin da aka gani a waje hmm. haka to to amma misali yanzu uh, kamar irin mu da suke gida musamman najeriya da nan muka fi sani nakasassu za ka ga wahalhalun da suke ciki kowa ya sani su kansu sun sani amma fa ni kullum na zo ina wannan shirin na kan yi magana akan cewa baran nan kullum ina magana me kungiyoyinku suke yi akai saboda wani lokaci ka san dan adam fa malam dan lami basharu sai an tarsasa masa yake barin abu ba dan Allah ba sai kaga sai an matsa masa bara na kasassu ana kukan nacin bara baran nan kaman ya bambanta mm. bangare mm-hmm. akwai wanda suke baran nan Mm. ko abin da ka ba su ma ba za su daina ba akwai wasu wanda suka mai da baran din ma kaman wani kasuwanci mm. kowa ya san da wannan mm. kuma akwai wasu kaman dole ne ma su yi bara irin wannan ne ma da a tausaya musu kuma akwai wasu wanda suna son su bar baran din amma kuma ba hanya to shi ne muke ce da turanci babu political will yan siyasa kaman ba su damu da maganan dinnan ba aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu akan wannan dole amma shin kenan hmm. ya kare akan magana hmm. ba da ci gaba a ce to me da mu yi ya da mu yi ya hmm. da mu tura abin nan mu tsai da shi a'a so babu eh, gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsai da shi duk kuɗaɗen da ake ta kan karɓa ko ta ina nan ya kamata a tofa kuɗin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na ƙasa su amma babu an bar mu kaman su saniyan ware ne ko ya ke cewa. Eh, to Malam Ɗanlami Basharu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda ka tsaya. Na kasa ba kasawa ba. yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma Julie Leathers Gresham Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na ba